Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim almasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 16 ga watan Afrilu. bayan labaran duniya za a ji cewa an shiga jayayya kan tasirin buga sabbin kuɗi da najeriya ta yi ta raba ma gwamnatocin jihohi buga wannan kuɗi a raba yana da alfanu kuma yana da illa za kuma a ji ƙarin haske kan rahoton nan na harin kwantar ɓauna da mutanen yankin kankara a jihar katsina suka kai ma wasu 'yan bindiga inda suka kashe su da dama sai dai wakilin muryar amurka ya ce alkaliman yawan waɗanda aka kashe din ya kasu gida uku kashi na farko su ne waɗanda suka ce an kashe mahara talatin kashi na biyu wanda suka fi rinjaye su ne suka ce mutane ashirin ne aka kashe kamar kowanne daren jima'a yau ma garba awwal na tafi da rahoto na musamman wannan karan kan rubda ciki da kuɗin tallafin corona da aka yi a ƙasar kamaru har ila yau da garba awwal din na tafi da labaran wasanni muna kuma tafa da shirin nan na tasirin azumi ga matasa. To amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya. Wani bincike da aka fitar da sakamakonsa a yau dinnan Juma'a ya yi kiyasin cewa yakin da aka shafe shekaru 20 ana tafkawa a Afghanistan ya laƙumi rayukan mutane 241 ciki har da Amurkawa. a juma'an nan ne iran ta fara karfafa sinadarin uranium mai tsafta da kusan kashi 60 cikin 100 wanda shine mafi girma da ta taba samu jami'an tsaro sun ce mutane takwas ne suka mutu a harbi da ya auku a daren jiya a wata ma'aikata ta fedex da ke indianapolis a nan amurka sannan maharin ya kashe kansa news wani bincike da aka fitar da sakamakonsa a yau dinnan juma'a ya yi kiyasin cewa yakin da aka shafe shekaru 20 ana tafkawa a afghanistan ya laƙume rayukan mutane 241 ciki har da amurkawa kuma amurka ta kashe dala tiriliyan 2.26 zuwa yanzu a wannan yaki wani shiri mai nazarin illar yaki mai suna the cost of war project wanda ake tafi da shi a tsangayar watson institute na jami'ar brown da kuma cibiyar padi center ta jami'ar jami'ar Boston ya lura a rahotonsa cewa kashe kuɗin da wannan yakin ya janyo ya hada da na ayyukan soji da aka yi a Afghanistan da Pakistan mai makwabtaka da ita. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar ranar Laraba cewa dukkan sojojin Amurka za su fice daga ƙasar Afghanistan zuwa ranar 11 ga watan Satumba. zagayowar ranar da aka kai hari kan cibiyar kasuwanci ta duniya da ke New York da hedikwatan tsaron Amurka ta Pentagon yana mai cewa lokaci yayi na kawo ƙarshen wannan aiki na har abada a cewar Biden za a fara janye sojojin Amurka da suka rage a Afghanistan ɗin daga ranar 1 ga watan Mayu. A juma'an nan ne Iran ta fara karfafa sinadarin uranium mai tsafta da kusan kashi 60 cikin 100 wanda shine mafi girma da ta taba samu tun bayan harin da aka kai wa wurin aikin nukiliyarta na natas a ta bakin kakakin majalisar dokokin kasar wannan tsokaci da muhammad bagir kalibaf ya yi wanda gidan talabijin na kasa ya ambato bai yi dogon bayani ba game da adadin sinadarin da iran din ta kudiri karawa karfi ba amma akwai yiwuwar hakan zai kara kaifin zaman tankiya da ake yi duk da cewa iran tana tattaunawa da wasu manyan kasashen duniya a biyana game da hanyar da amurka za ta sake koma komawa cikin yarjejeniya sannan ta ɗage takunkuman tattalin arzikin da Iran ɗin take fuskanta. Wannan sanarwa ta kuma sake nuna mahimmancin karuwar tankiyar bayan wani zagon ƙasa wanda ya barna ta wasu kayayyakin nukiliyar Iran ɗin inda ake zargin Isra'ila ta kai wani hari cikin makon da ya gabata. Duk da cewa Isra'ila bata fito ta ɗauki alhakin kai harin ba, kafofi masu dama suna zaton ita ta kai harin. Har ya yanzu babu wani bayani akan barnan da aka yi a cibiyar nukiliyar Yar ta natanz wanda ita ce mafi girma a ƙoƙarin ƙasar da iran take yi na samun nukiliya burin al'ummar iran wani abu ne na al'ajabi wanda zai tsallake dukkan wani kulli gidan talabijin din ya ruwaito jami'an tsaro sun ce mutane takwas ne suka mutu a harbi da ya auku a daren jiya a wata ma'aikata ta fedex da ke indianapolis a nan amurka sannan maharin ya kashe kansa mutane da dama suka jikkata a daren jiya lokacin da aka fara harbe-harben a ma'aikatar a kusa da filin jirgin saman indianapolis in ji kakakin 'yan sandan jean cook akalla mutane hudu suna kwance a gadon asibiti yayin da ɗaya yake cikin mummunar yanayi wasu biyu kuma an ba su magani an sallame su a wajen a cewarsa ba a gano maharin ba nan take masu bincike suna kan bincike da kuma tambayoyi da haɗa bayanai cook ya ce ya yi wuri a gano cewa ko maharin ma'aikacin wajen ne Malaysia da Vietnam sun yi niyyar saka hannu kan wata yarjejeniya ta fahimta da ƙwararru suka ce za ta iya taimakawa wajen sauƙaƙa jayayyar da wasu ɓangarorin shidda suka daɗe suna yi kan mallakar albarkatun cikin ruwa a tekun da ke kudancin Sin. Hukumar tabbatar da bin dokokin sufurin ruwa daga kudu maso gabashin ƙasashen Asiya sun yi niyyar saka hannun ne a wannan shekarar domin kawo ƙarshen rikici na aƙalla shekara sha biyar akan tafiyar da tashoshin kifi na Vietnam kamfanin dillancin labarai na malaysia ta faɗi a farkon wannan watan na afrilu banama ya ruwaito cewa darakta janar na hukumar tabbatar da bin dokokin sufuri ta ruwa ya ce yana da tabbacin wannan yarjejeniya yanzu yana mataki na ƙarshe da zai warware batun jiragen ruwan kifin na vietnam da ke shiga ruwan da malaysia ke ikirarin mallaka jami'an lafiya a india sun ce sun kidaya sabbin kamuwa da cutar covid-19 sama da dubu biyu a jiya alhamis wanda shine adadi adadi mafiya yawa da wannan ƙasa ta kudancin Asiya ta taba gani. Daɗa ɓarkewar da cutar ta yi ta sa Indiya ta shiga faɗi tashin neman gadajen kwantarwa da kuma iskar shaƙa ta oxygen. Wannan tsanani da al'amarin ya yi kuma ya tilasta Indiya wadda ke cikin ƙasashen da suka fi samar da allurar rigakafi ta daina tura rigakafin COVID-19 ga ƙasa da ƙasa. a maimakon haka ta shiga karkatar da su zuwa amfanin cikin gida wani jami'in lafiya a new delhi mai suna sk sarin ya gaya makafan labarai ta associated press cewa al'amarin da ban tsoro wasu jami'an kiwon lafiya na gwamnati sun ce sun yi imanin cewa wani bikin addinin hindu inda ɗaruruwan masu ayyukan ibada suka rika wanka cikin kogin ganges da kuma gangamin siyasa da aka yi ta yi kwanan nan sun taimaka wajen yaɗa wannan cutar. Hanifa Kabir Isa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kuma za mu fara ne kan rigimar da ta biyo bayan buga sabbin kuɗi da Najeriya ta yi ta raba ma gwamnatocin jihohi abinda wasu masu ruwa da tsaki ke ganin ragon azanci ne, wasu kuma ke ganin dabara ce. wasu kuma ke ganin duka biyun ne madina dauda gare ki A makon jiya ne gwamnan jihar Edo Godwin Obasaki ya bayyana cewa Najeriya na cikin halin rashin kuɗi saboda sai da aka buga wasu biliyoyi har naira biliyan 60 a ƙarshen watan Maris aka raba wa jihohi. Amma ministar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed ta fito ta sifanta kalaman gwamna Obasaki a matsayin ƙarya marasa tushe da asali. To sai dai gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya ce shi a fahimtarsa Godwin Obasaki yana nufin an buga kuɗi a baiwa gwamnoni rance. It's important for me to it this way that in 2015, 2016, the kind of situations we find ourselves now, which is even worse than what we faced in 2015, 2016, we did provide budget support facility for all the states of this country. That loan remains unpaid till now. A nan gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ne yake cewa a shekara 2015 zuwa 2016 mun buga kuɗi mun ba gwamnoni rance saboda ba zai yiwu gwamnatin tarayya ta zuba ido al'ummar Najeriya su shiga garari it don rashin kuɗi ba. To be responsible for the Central Bank of Nigeria or any Central Bank or any Fed to stand idle and then refuse to support its government at this time. A nan Emefiele ya ce maganar buga kuɗi kawai rance muka bada kuma wannan aikinmu ne ba zai yiwu bankin Najeriya CBN ya zuba ido ya ki taimakon gwamnati a irin wannan lokaci da muke ciki ba. Da gaske mun buga kuɗi amma rance muka ba gwamnoni. Emefiele ya ƙara da cewa. Since they are accusing us of um, giving them loans that's what effectively that's what they're saying. We are going to insist on the state paying back those monies going forward. Yanzu tunda abin ya zama laifi a wurin gwamnoni da muka taimakawa za mu tsaya da kafafunmu sai sun biya kudaden da muka ba su rance yaya kwararre a kimiyyar tattalin arziki na kasa da kasa shu'aibu idris miƙati yake kallon wannan takaddama ga nazarin da ya yi buga wannan kuɗi a raba yana da alfanu kuma yana da illa alfanun shi shine maimakon gwamnatin tarayya ko gwamnatocin jihohi ko na ƙananan hukumomi su je su ciwo bashi don su biya ruwa ko a su ba da ruwa bayan sun ci bashin wato interest ke na a turance gwamnati tana gadanta gwamnatin tarayya ta gada ma ta raba masa kuɗin nan ba tare da sun biya wannan ruwan ba kin ga a wurin akwai alfanin shi kenan anan amma kuma yana da akasi za ga cewa idan aka ci gaba da buga kuɗi ba tare da an la'akari da karfin tattalin arzikin ba shine yakan kawo hauhawan farashi kuma kaya su tsada da rage kuɗin mu ya ƙasa abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin gwamnonin Najeriya da babban bankin ƙasa ko za a biya waɗannan basussuka a cikin sauƙi kafin gwamnatin tarayya ta kafa wani kotu na musamman da ta ce za ta yi domin ta taimaka wa hukumar Amcon wajen kwato basussuka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, har yanzu dai muna Najeriya, inda kamar yadda ba a rasa ji ba, mutanen yankin kankara a jihar Katsina sun kashe wasu 'yan bindiga da suka shirya zuwa cutar da su Ganin muhimmancin wannan al'amari, wakilin muryar Amurka Sani Malumfashi ya samo mana ƙarin bayani. Wannan lamari dai ya auku ne a tsakiyar daren litinin din da ta gabata, sa'ilin da maharan suka taso don kaiwa mutanen wannan ƙauye na majifa hari. Su kuma zaratan ƙauyen sun riga sun samu bayanai na sirri cewa sun riga sun taso da niyyar zuwa safar masu sai suka yi kwantan bauna a cikin wani sunkuru haka na mai sarƙaƙiya inda da isowar 'yan bidigan sai suka far masu suka kakkashe na kashewa kuma wasu kuma suka gudu da raunuka a jikunansu. Binciken da na gudanar wurin majiya kwakwara da ba su so a ambaci sunan kowanne daga cikinsu ba, da ɗabare kuma a ɗauki muryansu. Sun bayyana cewa sun farma maharar nesa ilin da suka shiga daidai wannan yanki na fagen da suka yi ta fama a wurin. sai dai alkaliman yawan waɗanda aka kashe ɗin ya kasu gida uku kashi na farko su ne waɗanda suka ce an kashe mahara talatin kashi na biyu wanda suka fi rinjaye su ne suka ce mutane ashirin ne aka kashe yayin da har a safiyar yau juma'a din nan aka fitar da wani hoto na bidiyo da ke nuna wasu mashina wato guda uku na su maharan a kone da kuma can daji ya kama da wuta Ganau kuma jiyau ya ce 'yan bindigan da suka sami raunuka su ne suka koma cikin dawa a guje su kuma zaratan majifa sai suka koma gidajensu don su huta tare da yin sabon shiri alabashi da safe su fito su kwashi gawawakin waɗanda aka kashe ɗin to amma sai suka iske cewa 'yan bindiga sun zo cikin dare bisa rakuna sun kwashe gawawakin danginsu da aka kashe kana kuma suka kashe wato ɗan banga guda ɗaya majiya kwakwara ta tabbatar da kashe dan banga guda daya cewa kuma akwai gawan shi kansa dan bindiga guda daya da aka kashe da kuma cewa su waɗannan mahara sun dawo ne bisa raƙuna har suka ɗauki baro ko kuma suka anshe baro a wani wuri wanda wato kamar kura kenan don ɗaukan wakin da kila wanda ake cewa an kashe ɗin amma kakakin 'yan sanda ya ce babu wani wanda zai iya ba da taƙibin gaskiya mutanen da aka kashe su dai san san an kashe mutane biyu wato abin da yake faruwa shine ana gudun ramuwar gayya shi yasa galibin mutane ba sa son su yi magana a game da wannan al'amari ko su faɗi wani abubuwa ko kuma su faɗi sunansu domin waɗannan mahara suna iya biyo su ta hanyoyin da suke samun bayanai na sirri su farma mutum. Sanshar Malafashi murar Amurka daga Katsina a Najeriya. Yanzu kuma ga rahoto na musamman. hukumar da ke kama masu yi wa tattalin arzikin kasar jamhuriyar kamaru to ci dcs yanzu ta fara binciken kwakwa kan suma magudan kudade da hukumar lafiya ta duniya ta ba wa kasar jamhuriyar kamaru har miliyar 180 na saifar kasar domin dakile cutar nan ta covid-19 a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru baki daya sai dai har yanzu hukumar lafiyar ta duniya Boy, miss. bata gani a kasa ba kuma tana tursasa gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru domin ta fito da waɗannan makudan kudaden kuma a gudanar da aikin da ake bukata da su yanzu dai hukumar tana tuhumar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru musa da malashi da kwamitin da ya kafa domin su lura da waɗannan ayyukan sai dai na nemi jin ta bakin shugaban hulɗa da jama'a na hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar kamaru amma na yi ta buga wayarsa ba ta shiga wannan ne yasa na tattauna da ba barista hamza muhammad kan al'amuran hana, ga yadda mu ta kaya eh to ai ina tsaman ba farkon abu kenan ba kamaru saboda idan muna da tunani ai akwai a garin kirbi a nan kasan kamaru ne mm. da wata rana aka ba da kuɗi undurman kuɗi na yin aiki mm. shi duk manyan eh, ƙasa suka ɗauki wannan kuɗin ɗin suka cinye to yau yawancinsu duk suna gidan kurkuku har yau har a yau suna kulle to wannan shari'a ana cikin yin ta dai har yanzu ba a gama ba to wannan shi ma me lallai me isowa ne shi ma a ce irin wannan abin ɗin ta faru domin dole za a shiga bincike a san cewa wannan kuɗi an ɗauke ta wani hanya ta ɗauka me ya faru to wannan kuma idan an buɗe an shigo to ya zama na cewa wato sun shiga cikin eh, cin kuɗin eh, eh, wato mutane kenan wato wato na ko yawwa cin hanci kenan da karbar shari'a ya shiga wannan bom ba shi ake kira cin hanci ba ma shine ake kira da ciki akan kudin yawwa al'umma mm. shine mm. to wannan shine da faransa ake ce detournement wato wato da biyan public yawwa wato sun kwashe kudin al'umma sun saka a jihunsu sun saka a mm. kudin kuɗin al'umma kuma na rabawa ne mm. na shiga wani hanya ne na al'umma gabaki ɗaya to amma ko kun ɗauka kun sa a ku ku kaɗai to shine muke kira da tournament de fond public to amma kamaru mm. sun tsayar da wata wato gidan shari'anta daban eh, eh, TCS, Criminal Special. Mm-hmm. Eh, wannan wato duk ya eh, eh, rashawa da da da da da abin nan da da yawa eh, da ya gani wato daga miliyan hamsin mm. haurawa to nan ake kai su ba tana wannan miliyar 180 yawa miliyar 180 kaga nan ne nan wajen ne hmm. to wannan eh, wannan gidan shari'a din ita ne muke je suna sa su ministoci da ma fursuna hmm. eh to wannan gidan to yanzu ah, kamar daga shekara nawa zuwa shekara nawa ah, ake yanke mutum shari'a hmm, a nan eh, wato karaman yankewa da eh, shekara 20 ne karaman shekara idan an baka shekara 20 ne a gidan kurkuku a wannan wajen eh to yanzu barista ya kake ganin ah, minista zai iya fadawa cikin wannan rikicin da ake a kasar kamaru mm, to shi ministan da muke da shi nan na gidan abin nan na bangaren lafiya eh, na bangaren lafiya shi yana da wayo da gaske saboda baya yarda wato maganan kuɗi ta shiga ta tsaya hannunsa mm. idan mun lura duk abin da ta zo daga kuɗi har kaya da ake kawowa duk turawa yake ya ce ya sa kaza da ita ce take kula da wannan abin da ya masa random conta to yawanci bance shi yana shiga cikin wannan hargitsin ba. To yanzu ya kake ganin a kasar Kamaru da mm. kuma hukumar lafiya ta duniya ONS za su samu takun saka tsakanin su? Eh, to ai dole Kamaru ta ta ta kai. Mm. Saboda Eh, eh, wannan eh, abin na duniya ita take bayarwa ƙungiyar lafiya ta duniya ita take bayarwa hmm. kuma ba ta tsayar da bayarwa ba kuma tun bayarwa ba bayarwa take kuma haka za ta ci gaba da bayarwa hmm. to dole mu kuma kamaru da take ɗauka dole ta biyar musu ko ba ka ba hmm. ta yi musu yadda suke so amma kan ta ɓannin shari'a wannan idan an shiga dole waɗanda suka ɗauki wannan kuɗi za su je kurkuku menene a shawararka ga sauran al'umma musamman wanda suke cin hanci kamar shawa kasa kamar da kuma ciki akan akan dukiyar jama'a ko go dukiyar gwamnati gashi ma yanzu ana kokarin a saka wata doka na wanda duk wanda zai dauki matsayi a kasar kamaru hmm. sai ya bayyana duk abin da yake da ita ko yake da su a madadin arzikinsa kafin kuma ya fara aikin gwamnati eh, shin wannan abin Eh, shin wannan eh, mm. abin ya riga da falala ga kasar kamaru eh, akwai shi da gaske ma kuwa mm. da gaske to abin da zan faɗa ne wato duk waɗanda suke yi rantsuwa cewa za su yi wa jama'a aiki ta, ta, ta hanyar gaskiya mm. to su rike wannan hanyar gaskiya ɗin saboda wato shi gidan kurkuku gidan eh, sharan da nake faɗan nan mm. ita criminal criminal special mm. gaskiya zan faɗa yawancin aikin da suke yi mm. wato aiki ne da ya dace aiki ne da ya dace domin waje ne da ba a shakkan girman mutum komin girman ka idan duk komin darajar da kake da shi idan ka isa wannan waje an san cewa kana nan ne kaman kowa yadda doka yi ce a yi ma haka kai ma za haka zan din za a yi kai yanzu ka yaba da aikin tcc din wannan bangare na ta, ta waje wato akwai domin kasan ba za ka iya yaba ɗari bisa ɗari aiki da ake ba hmm. domin komiya akwai wajen da za a samu ɗan saɓani da bai daidai ba hmm. to amma kan a maganan adalci ina tsamman eh, a tamanin dai zuwa eh, eh, kashi tamanin cikin dari cikin dari sun fi sauran ne to ya kake ganin kamar da ake cewa akwai kwamiti da aka nada a wannan bangare na amfani da wannan kudaden a kaman karamin minista marigayi alim hayatu wanda mm. yake ya mutu a yan kwanakin nan a sarkin garwa kuma karamin eh. minista ne a bangaren lafiya mm. kasancewan kaman ma ana ganin tsinkewar zuciya da sauransu mm-hmm. a shi ya kama sa wannan matsala har ya koma ga Allah shin ya kake gani idan har aka ce hakan ya faru shi kan gashi ya tafi mm. kana ga za a iya kwasan waɗansu mutane kenan eh to za a iya za a iya kwasan wasu mutane amma mun san cewa ai eh, shari'a idan dai mutum da zama za a bi hmm. ya riga aka ce ya rasu to ba maganansa shi ba maganansa shi kenan shi da ya ci gaba da 'yan kusa da shi to wanda su yi kusa da shi idan su hannunsu ya shiga cikin wannan abin din to dole su ma za a neme su za za yi musu shara wato za a da su kenan haka ne mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru har yanzu ga garba awal da shiri na gaba wasanni a takaice kule inda ilimin tips lions guda biyu na mata da na maza sun gaza kai labari domin neman tikitin shiga gasar olympic wanda za a gudanar a shekarar 2021 a tokyo malam zakari masanin harkokin wasanni ne na kasar jamhuriyar kamaru ya mini karin haske ga masu takare na kasar ta jamhuriyar kamaru yauwa kamaru ba su za a shirye ban sani ba ko tsawon lokacin da aka dauka ba su fafata ba ne na kusan shekara guda saboda bullar wannan cutar da ba su yi ba a wasa ya tsaya can a nahiyar afirka to ban sani ba shine musababin wannan amma kuma idan ka duba kamar a wasannin sada zumuncin da ta yi ta yi ta fafata ne da irin kananan intim nan na kasa wato nan kasar kamaru kuma ita yayin da chile ta buga kwallo da kasashe manyan kasashe kamar ainihin kasar ghana eh, da shauransu da yawa idan ka duba domin eh, chile ta yi haka ne da kasashen afirka saboda ta gani yadda ainihin kuzarin 'yan wato kasashen nahiyar afirka ke da shi eh, baya ga sashen su can na latin amurka kuma kasan wasan latin amurka wasa ne da daban yake da namu na kasashen nahiyar afirka saboda kafin ka shawa ainihin wa'annan 'yan mata abu ne mai kamar wuya idan ka ba mazajen su ma kazalika yawa wannan shine to abinda suka yi kenan a wasan suka yi zagaye na farko a antalya a kasar turki a kasar taki inda suka doke kamaru da ci biyu da daya to a lokacin zagaye na biyu a wannan kasar da aka yi yanan wasanni biyun to a wannan wasa na biyun eh, zagaye na biyu dole ne kamaru dama ta ci kwallo kwallaye biyu ba tare da ita a cile ta zo da kwallo ko ya ba to abu ne mai kamar wuya yawa domin a wasan da na gani a farko zagaye na farkon da cile nan na yi na cewa da kyar ne kamar za ta wuce wannan wannan wato eh, wato matakin cire gudi na shiga wannan gasar na olympic abu ne mai kamar wuya muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu kuma ga tasirin azumi ga matasa albarkacin watan ramadan salamu alaikum sunana umaru habubakar a garin jamhuriyar Nijar. zan yi magana akan rayuwar matasa tu a wannan lokacin na azumi ya kamata ga 'yan uwanmu matasa su gane wannan lokaci ne lokacin azumi wata ne mai albarka wata ne mai alhurma duk lokaci da ya shigo da mutane suke zuwa su yi wasu abubuwa wanda ba shi ba ya kamata wannan watan da allah ya farlanta shi a gare mu allah ya ce wannan azumi da muke yi shi ne ya farlanta shi mu yi shi kuma wannan azumin shi ne zai sakanta mana abin da muka yi bai gama kowa ba ladan shi kenan tun matashi ya kamata ya sa ma zuciya shi sanyi ya bi tarbiyyar da uwayen suka tsora shi a kanta kai ya tsaya ya ringa abubuwa na barna duk abin da ya zama to matashi zai zama zamana aikin alfahasha da zaman banza da barci da wasu abubuwa wanda ba su kamata ba ya kamata matashi ya tsaya ya bi uwayen shi kali ya kwanta ya zama ko shi sai barci sai lokacin shan ruwa tashi ya zai sha ruwa a'a ya zo a gidansu uwayen shi akwai aikin da zai musu bayan shi akwai waɗanda suke matasan ne suna da halin da za su ma su taimako su taimaka musu da wasu abubuwa amma sai ga matashin ya yi forget ya bar lamarin gidan ya bar uwayen ba ruwan shi da su sai lokacin shan ruwa ya yi ya zo ya ringa duba a bashi abin da su amma kuma wani abin ma muna da akwai laifi na uwaye saboda akwai uwayen da suke tsarmi ma yara gindi sai an kwan biyu kuma su ringa ɗora hannu a kan iyaye su ne na harko da su tarbiyyantar da yaro hal tarbiyyar da ta zamanto ya zamanto an gwada yaran nan misali ne wannan watan ɗaya shi ne za mu nemi duniyar mu mu nemi lahiran mu a cikin shi To da fatan amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. wani bincike da aka fitar da sakamakonsa a yau dinnan juma'a ya yi kiyasin cewa yakin da aka shafe shekaru 20 ana tafkawa a afghanistan ya laƙumi rayukan mutane 241 ciki har da amurkawa A juma'an nan ne Iran ta fara karfafa sinadarin uranium mai tsafta da kusan kashi 60 cikin 100 wanda shine mafi girma da ta taba samu. Amma akwai yiwuwar hakan zai kara kaifin zaman tankiya da ake yi duk da cewa Iran tana tattaunawa da wasu manyan kasashen duniya a Vienna game da hanyar da Amurka za ta sake komawa cikin yarjejeniya sannan ta ɗage takunkuman tattalin arzikin da Iran ɗin take fuskanta. Wannan sanarwa ta kuma sake nuna mahimmancin karuwar tankiya Birmingham bayan wani zagon ƙasa wanda ya ta wasu kayayyakin nukiliyar Iran ɗin inda ake zargin Isra'ila ta kai wani hari cikin makon da ya gabata. Jami'an tsaro sun ce mutane takwas ne suka mutu a harbi da ya auku a daren jiya a wata ma'aikata ta FedEx da ke Indianapolis a nan Amurka, sannan maharin ya kashe kansa. Mutane da dama suka jikkata a daren jiya lokacin da aka fara harbe-harben a ma'aikatar a kusa da filin jirgin saman Indianapolis, in ji kakakin 'yan sandan Jean Cook. Akalla mutane hudu suna kwance a gadon asibiti yayin da ɗaya yake cikin mummunar yanayi, wasu biyu kuma an ba su magani an sallame su a wajen a cewar ba a gano maharin ba nan take masu bincike suna kan bincike da kuma tambayoyi da hada bayanai cook ya ce ya yi wuri a gano cewa ko maharin ma'aikacin wajen ne jami'an lafiya a india sun ce sun kidaya sabbin kamuwa da cutar covid-19 sama da dubu ɗari biyu a jiya alhamis wanda shine adadi mafiya yawa da wannan ƙasa ta kudancin asiya ta taɓa gani Dada barkewar da cutar ta yi ta sa india ta shiga faɗi tashin neman gadajen kwantarwa da kuma iskar shaka ta oxygen wannan tsanani da al'amarin ya yi kuma ya tilasta india wadda ke cikin kasashen da suka fi samar da allurar rigakafi ta daina tura rigakafin covid-19 ga ƙasa da ƙasa kuma su sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin hanifu kabir isa da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana shi da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.